بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى في الويبرو جنبي يعني كراتي من لتافي عمدة الأحكام يا الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله يا نكي باب التشهد باب نجي بياني يا كراتي تيومين ينسى الله ونه. katun ya fe lo egwuro gba ko tsofo gbawo ko tsofo ni ya zulhijja suwayi gbawadin ni mini ya tsayin zulhijja to ko a tsale ipya zuma na ijira annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ku sun cetu ko ba cetu udidin nina na ji kwade yin gan bi tsofu gutsu an ci ne tsayan oktoba to ya tsagoci 2013 almiladiya ya nake hadisi ya shitun cetu gwe gibeni ci الحديث sadisu ashara الحديث السادس عشر بعد المئة in dondo na ganna daga gobe guta ya felo arbe shidinni na wasu fata cagawa laya adadin asadisa ashara waje asadisu ashara ya ba kai da ya lissafi ilimin nawo Hmm, lo ishidinni fatawa layawo ga an ah, abdullahi bin mas'ud daga ba abdullahi ga mas'ud radiyallahu anhu to shi be bayuyu qala wugan ga allama ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu mi kendo na karatu ya tayayi kafai baina kafai ato gwanda mi dana gani bai gwanda ya nabi sallallahu alaihi wasallam ima na yi shi shi bai wuce kama yu'allimuni surata min alquran kendo na waju la sura ndo ci wumi min yan qur'ana wana a ci ga abdullahi bin mas'ud daga annabi la karatu ta yawo lafazu da na attahiyatu lillah emisayincin ɓata wafiya Allah subhanahu wa ta'ala wa sallawatu a caga kinkin gaiga a sallawatu kinkin wangi kpata tsociwon wato yi ba a caga iga wangi gan beto wangi ɓata tsociyin ya caga ilaihi يصعد القلم الطيب والعمل الصالح يرفعه السلام عليك النبي assalamu من annabi lawun mini ya karatu ya ta yau jiga assalamu alaika aminci ya tsoci lufiyu ya wai ayyuhan nabiyu ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullah ganbe ya goyi wa barakatu gambe bibiyan alkhairi ina ga albarka na ga ziyadatul khair alkhairi shu bi a ga tsoci jo albarka bi ma'anar tsoci don alkhairi ga assalamu alaina aminci walau fiu yayi wuce sallaji shi assalamu alaina aminci walau fiu yayi wa ala ibadillahi salihin umulufi a zan da na ga wushi yoyin tsoci ci za guru elami tupa ci na aminci ne fiye za da nan gayi wato ne ji sallah na to zai ji da salla ji ba obi wani ta ce mala'ika jau gani bai jin nushi na ji da za ya bayyane ashadu allah ila illallah ni ya rikya ne wuce mai boroya sai ci na awa ga yi zuwa gan wuyari ki adiyan wuce sai sokuna da ya wuce ji dan wuce ji dabo eza ifibo nuwa ya yi ewo eza ifibo etwa eza ifibo twangi eza za patiji eza ifibo malaika ji eza ifibo annabawa ji eza wali ji amma ya wuce bai gboro ya sai toci na tsaye za wuce gili na wuce Allah na ke ɓata na wuce zuzuya wa ash'adu anna muhammadan mace yari ke dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wuje to cha a zuwa wa rasuluhu mace yi tuci ya toci ina ji annabi ya ji bin bata mini ya ji alkhairi jauna hadde na ba na muhammadu kungu ba nana sallallahu alaihi wasallam e bona waye ta dalla umma wala abdu wuji soko wuce te gada rasulu tuci a gaishe bata cici a gawa gbawogi a ci a ga tsoci tatatin zando na tutuna bo adde zai cin hukun yawa na oga yi tuci na ga tuci na gore ya wace wa wuce kuwa kinkina na nabi bata na dina bo hukun kinki guba nana wafi lafzin lafazin doco abdullahi bin masudu ga idza qada ahadukum lis-salat annabi sallallahu alaihi wasallam ga zan don doga fedo nu da ba kun sallah na ushin ba fedo falyakul ugaga at-tahiyatu lillahi ardaki wa zakarahu min ya wucitu hadisin ne lokin wa fi min ya lafazi bacin nan ubebe ina unga ga annabi ga ne ga fa innakum idza fa'altum zalik akika ye ya gaji karatu ya tayya kendo na ibe biyu da na fakar sallamtum ala kulli abdin salihin fi sama bai ji ga assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin na akika ya aminci ba ya wuce gurin dundu na da sama wal ardi da ne ji rayuwa ta cikin bogo jijin ta ya aduwo ya wuce guru bata wani gafe da za guru shi aduwan na tawai gamla izu ba gulu fiye da tashi za kirkijin sifon ciko tuwa na ba wasu kwaji tilali fesoci ete yi guruma eti wayo tatiyan kirkibu annabi yusufu ba rabbi kada taitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil hadith fatir as-samawati wal ard an tawli fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin annabi ibrahim ba gi gan be tsoci da gi ba ga rabbi habli min as-salihin tsoci ga fa basharnahu bi gulam halim ga annabi isma'il na tura bayin to bogo wa zuddu ku bi addu'a su kula rushu da tace wuri gurjo za ta wuci kuwa baji gurushi wato ba ga wadan safin za gurushi wato addu'a na kan dondo musulmi ji sallah wa da albarka addu'a ci so cha biya wai wa fi mini lafazin bacho annabi sallallahu alaihi wasallam ga dabo zumanu laka tun tayyawu sahaba ci kunna zonan ga abdullah bin mas'ud gaffali ya takhayyar min mas'alati ma sha abbe ke musulmi ga ka tun tayyaji zona ba e bukatun e bacu e fauji yin rayuwa yi to e ku na gaba bauna walau bauzuma walau bauzuma gogo yin wa ya yin alkhairi yin yi to e ku man ci ga wa be ga wa bau ba yin yi to e ku ga ba yin kawai ma unge ga ka ila hadisin na wana ya farko wani uwa gajijin tayya wajibi ba mini ya sallah a mai wa addu'a zuma ya tayyau ba addu'a alkhairi ya ci ta ce addu'a ji da wani sunna ke bebe yi na ji kokarin da ne ya bebe wuna ya zuwa addu'a na ji ga batayya kawai hannu ko fe ce sallama ma ko fe na lo raka ya ma a ce ga tayya na gega tayya na ji hadisi ji bebe yi ka kayan na wuga yi tayya abdullahi bin mas'udu ebonan ga wun laula annabi dana wudana kin do annabi haji wu karatun sura qur'an na cha ga wun lawa mun ji ga zan do ci wo ci be ga yawa mun go mun ji ga tayyan na si ga wi u ge ga bata wun de falla ga wa ga zu twa si ga ci kullu to a sun man shiga ga danyewa da littafin da ce sai ga ube na abdullahi bin masudu ga bai na kici ga a kufan lazan don da bai bai gashi amma ya ba bayani ya mawuci kunnan ga fallan na ato tayyan na gegen hundi falla ga bata wannan ga to ga din bibi siga assalamu alayka assalamu ala nabi alayka wayana to man shiga ga danye etiyan alayka ga magana bi ala nabi daga na nabi dabo nan shin ya ji ga assalamu alayka ibnu domiri wa mukhatab in zai gina bayin kashi ala nabi ya ga to amma yadda na man shiga mini ga kokoro ya shi ga ga ga kin do dai ibada dai tawkifi yo kin do abe bi na shage shi annabi ciwo ga ma bai shalu ba assalamu alayka a shaga ma ulawa buga lawa ya ta in ulawa na domin shirai na jajiya ganna mini ka tuna ila hadisin na wani gayi hadisin na ya ugwa ila tabbatili da ciwon ya toci yimiti waga etunguru acha ga gouje lo batocho ga ibeza bu musulmi mu ba amin shi ya tita cin ulu foki ai ba taluba musulmi ba amin shi ya annabi gan be sallah da ciji be wuje guru pate na jibbe tun zamai annabi adama har be na shafe zo bai shi wani ngayi iso aluma ya karshe shi hadisin wa wani ni bayan tsoci gani be ibada Ila ji tabbati ya tsoci tuci boma a to wuji bo gan bai tuci bo ila ji tabbati ya anan muhammad sallallahu alaihi wasallam iga lauji kinigi ba tsoci ma abduhu wa rasuluhu eh, e wannan tsoci ku fa bi na da sallallahu alaihi wasallam iga latun tsoci da ce yi ma ya ji tutoci ya boma sai hadisi ya wurin gayi babu kaifiyati salati ala nabi babu da na ji bayani a yi tiyan kyan gona gun jin a salatu ya na muhammad na sallallahu alaihi wasallam alhadisu sabi'a ashara ba da mi'a ya shi tuce tugwe gibe ci a abdurrahman bin abi laila daga ba abdurrahman ya giyan abu laila wa kala wugan galakiya ne kabu bunan ujra kabu ya giyan ujra wugan gani bai fa fakala wuce nga ala uhdi laka adiya mba mitorea miya orea toa uye uwayerea toa weto shitupa ugorea toa shitupa ugobau shitupa ugo alkhairi kharaj alaina anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kharaj alayna fundo cha nabi batia ijiye nufebubu sallallahu alayhi wa sallam fakulna ica ga wa iga ya rasulallah ya wata ci soko na kai fanu sallima alaik ibe bayatin yakin do na yi jin sallama jina fa kai fanu salli alaik ke ya jin salatu jina wani ibe bayani wa da wani so ci gai jin salatu ya yawai ya yi wallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima fakal annabi fega ga kulu igagan alahumma salli ala muhammadin ayi soko salli ala muhammad la ya gwewe afiya annabi muhammad wa ala ali muhammad to zami mushi man shiga ali muhammad wugayi alu baitihi yi mi to giushi to ye giushi na sha make bagan biyu na Mallo ci ga zandun do su ne lamilato annabi muhammadu na waga da taciyan alu muhammadu musulmi ba ta na takowa gaka ma sallaita ala ibrahim kendo na wala alkhairi afiya annabi ibrahim na wa ala ali ibrahim kike wafiya annabi ibrahim ci alkhairu wa ala ali ibrahim to zami annabi ibrahim shi man shi gon gai annabawa shi bata a shi gai ali ibrahim bugu to annabi sallallahu alaihi wasallam wato wa gare ta chabo e bona utiti ya zuriya yan annabi ibrahim alaihi salam annabawa na shi bi bata zuma annabi ibrahim wannan a titiya ta ce zuri ubo kinu no soci da suratul ankabut wannan ga waje an na fi zuriyatihi annubuwata wal kitab hakika ila ewa na bincike ya taciya ya giwuje wa bai ya giwuje yi matuwara gan da littafi mago man shigan ali ibrahim ga ya na wani na jitiya karkashin bukata mini zuri wuce wani ga innaka ya wato shi na yi ba duwan na biya na bai gan na bai ibrahim mai na hamidun majid ato hamidun a ca ga wa ya suna ajin fai daji ya wuce kirki na maji idun ya suna ibe ciwon tatiyan alitan dondona wa barika ala muhammad ya waga wala albarka da shaniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam albarka wa gai dibiyan alkhairu wa ala ali muhammad to zamiya na muhammad shi kama barakta ala ibrahim kin dona wala albarka da shani annabi ibrahim na wa ali ibrahim to zamiya annabi ibrahim jina innaka hamidum majid wa gai zaji daji ya wuji guru jina majid wa mai zai cewa ta ce don dona ka tuna ila hadisin na wani gai gaga ewa jijin asalatiya na bidda ta yi karshe wajijin wajibi yau Eh, siga magegan ɓata na wurayi siga na so alif muhammadu lawu sahaba wuce kwanan sahabu na shigin gana ina na bi wuna magegan don don zan da shibe bai nan gama laka addu'a bai ba shi e waga wa tsasi ga shi ya addu'a na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam wahid muslim wa addu'a na bi dacewa bi hali na wadda ba kowane wai wayewa arziki lafiya yau ba ta na wa duwan su tsawa yau ya gizi ya ci ta ciwe ba ta na wa duwan na da ji kokari wa wa fi ga yin aduwa na ji daidai gan bai hali na wadda ba ku wani e ga zoga mai wahi daga ba tosho gogo ku ga alkhairi ya ka gana wasu a tsaye yawa na ngega a caga ka tuna yake la hadisin na wani ga haƙƙi wuyo ya nabi sallallahu alaihi wasallam na ya tsayu na haƙƙi yo ta ta lumu jo na ya ba duwa yo addu'a na mai ba nabi na gai as-salatu na ye ji nabi da na yi fi wannan addu'a yo na yi ba yo na eh annabi sallallahu alaihi wasallam tsafe za ci wuce zai sha ni wa gbota na kuma ba alkhairi ya lumu shi babu hakki wani ita bayuna Hmm. a caga hadisin ne lawi ga sahaba na bishi iza jaye wani biyayi mallabin ilimi waya na inda wani ga fi amfani ya na dole ya toci gagajiyar a na ya nabi nan awa bayani e ede ilimi da bekin biye gani igi e makanta shi shi duniya na ila igi makanta lo gbura dole wa dokun gani biye gani mai matukan wuda ti ilimi bu e wuce kuro al'amari na waje ba ya ci tuba na wabiga ga su suma kin dona bin abdullahi bin abbas gana a ga kiwa ku ilimi ya kawo killa wace fe zaba ilimi ko ga yabo ne zanwe wani dagin tara ga gina mai ga sarawin wani su suna inda mne sifa na ewa ga yi gimakantu suna ibu da bula katun dokun sai bayani ya guru wugayi babu du'a ibadat tashahhud al-khahir babu da nan ya gagayyaci addu'a ne wagayi waga wagata yayin edufin su magwacina kafin waje sallaman ewa eh, addu'a bu hal hadithu thamina ashara ba'da al-mi'a hadisi yin shi tun cetu ne an abi hurairata, ta radiyallahu anhu qal daga ba abu huraira so cube bayuyu ugam ga kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi annabi wa fi waju fi ba duwa na bakwai sallah alahumma waju jiga zuma ya wa da wani gari edufe zuma go waju jiga alahumma amma ya farko edufe farko man do ci ga wala salatu ibrahimiyya biyu ke imam shafi ne mu bi fahimtar ne kan batana amma addu'a to wala wanka edufin do ci maga wato abdu wa rasulu ya bata yau ku kyani wannan wakin ya mako gobe wala salatu ibrahimiyya biyu gan da addu'a ne annabi aju ba addu'a na ta yanzu magoyi wato fa ga allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ya wasu ci mai wa tutsa gani bi wa yi min azabin kabri gani bi na gban ya koshe mai ga lugwa mai na gban didin don da ya koshe mai boma wa min azabin nari a ci ga mai gani bi azaba ya jahannama wa min fitnatil mahya mai gani bi fitina ya rayuwa patai da wani rayuwa da fitina kan doci na tankwace bai za fitina abatacce tuza aza mu cile be bate kan do ci yimi ngabo ya zaju le fitina yi kan do ci gina ci soci yuna kan do ci dukiya nu ko kana nan kan do ci ilimi na dena kan do ci mulki nu dena wa sai na bi kwata aja maza lebo bo ngamo la zu doku garbe addu'a bai ije ma cile eh, wo wa nabluukum bil khairi wa sharri fitna boko addu'a na je muhimmanci al mahya ngai jami'u fitanil hayat fitina rayuwa bata su kusan gani biyu wal mamat a fitina ya hali ya tutu lokaci ne zaga gadan kwandara ajale wani e eh, jiza za fitina musulmi le fitine to madami ne na laman da kidi ewa eh, awa hadis na bega laqinu mautakum la ilaha illa allah na eh man jin fasara ke shek Hussein na ubebe bayani za su ciye shi eja e foro bega ga la ilaha illa allah wa bai tu shi ba shek Hussein mu man da shi ga kidi wade fe ga shi gboro yin zai bin tu shi amma ga gan rugama ibn shaitan ya juja damuwa lokacin ci ga gan rugama tuwatsun ji faruwa ya imama ahmad lokacin bai ajali ji shine amma da man da cina shi gaskiya ga annabi daga lakkinu ku la ilaha illallah bugu za ben tuji gugu gaga la ilaha illallah a tola gwa sun dalili ya hadisin da ciji dage annabi ben tuji nan ga wali gugu gaga ya am kul la ilaha illallah gaga la ilaha illallah e gibba yahudin da ci mun biya jaliji shi na é bot som bubo ga na ga na bida na mi suji unga unga ga un diga la ila illa u fechi babuli wa chi babuli u cha na bila har be lokacin babu unga ga ate abal qasim ame to anabi sallallahu alaihi wasallam ma ga kendo na anabi jin forona uma ja jali anabi ga alhamdulillah alladhi anqadahu min na. nar bu ba ta fa ya so na gin na sagin ga zabai ibo kalmatu shahada ne da jin to tun da dalilin na ji man da shiga wadai gungaga mujiga la la'ila illallah to tun to imamu amal man kwai sunan na na ta kibe imamu ali sunnati wal jama'a ne mutu da jali shi ne e giwa abdullahi man ku ya hadisi mu ilimi mu a kun babu gibe katu amma ki ku ga baba mu fe jiga la illallah la illallah to imamu ahmad bayani bi ke lokacin guta kwandare ajele wani kwatsun na gbayan ajali a egiyo abdullahi sai jiga ya abad ya baba mi kula ila illallah gaga la ila illallah kino dai na siya da su daga lakinu mauta ku mauta ku bi mana zai ji ke bandara ajali na ga za su alina waje la ila illallah wa ke waya a ko ya da ku soji wa mai zikiri jikin na ce le bagin bi bawa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam imam ahmad fe diga bad bad bad bad ene ge wagu gana dana na mawaye gana dana wato e ganna nan da fe gana an kali a gija na to zai je yi wani igmani alkici wa babana bai man koya addini Lokaci nan da bai san tuna lokacin nan na ajali kan doci alawara kan doci amma zafi ajali Allahu akbar wange da markauga shewa albani ji gasa jajili na inda ji bata da faruwa wange ya zo su ibn majali gala nabi fe ji ga inna lil maut la sakarat hmm, Allahu akbar su ko ji sauki ayi lokaci na al-imam Ahmad satuna ya gife ga ya abati yawo babayami inna na kulu lak iye gambe wani ga kula ila illallah gaga la ila illallah fata kulu wa mai ga ba'ad ba'd to ba ni fakala ya bunai ga yawo gimi wuce yadda tilami ga gaga wuce inni ra'aitu shaitana adon ala ta hasunan bille shaitai agwa kaikan fitin gati agwa wa juji kwa kai kafe tinga tinga iga na milo waya kul shaitan ce fe ga futtani ya ahmad wa gami gwaya wa ahmad wa gami gwaya wa ahmad fa kul mi ce fe ga bad bad to ba ni de walumi gwa kiwa ga mila ga gwa matuka mila ga gwa shaitan matuka kaga dai rai lazu na kakwacin buwana matukara ide yi dabo ya yi ta yi ge wulati ya mila ga ogwa to jama'a musulmi shi man wuci ko di ce ganye ga fa idza kana azal imamu ahmad fa kaifa bi manduna man kon na ga ba ga da halirin no shaitan ya ce gumu to no jeli shi na zai da zuwa man kon na wana man na wa rayu da su su koyo la ilaha illallah ilimi yo we kai je ba wuye ka ta ci mai addini amma shaitan lowa to biya wuce man shiga wuda mini na la iza doku gan biya duwayen wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat zawon ya biya lije shi e maucile bu e maucile bogo yanzu doku biya duwaye tun lokacin na labiya wuda muhimmanci so cutuwa yi gan biya fitina ya rayuwa a ga fitina ajali ebona shetan pia waga gaye zo za wangi yake kiyo bai za wangi lo tunguru tu na wa ya za zo gena sai zo gi shetan maji za lakawo nga malakan dondo ga ga ba hukunci ti za wangi ebona mu ji ubi ajaliji na wade nasara ga fara yin ci ne wa? tuba da ji ete etu da ne ta tin bai pata na zan do cewa bai tunguru lotu guru tunu bi ajaliji na shetan ya ce gun wuja laka wuja laka gala hukunci zoyi ba e wani yana na wangi gumi ta ci wani sai tsoci musamman wani abu tuna wa wata yana ci tuna muna yi ja na wa kuwa gyo musulmi da fi ja na mauna wata yana wutu ta ci wani kuma yi ja na wa laye gyo musulmi a kufi alijan na wana buge ji ibada tuna ibina ya zai ji ibada na gani wuna ma ja halaka sahaban da ci gunkun gani bai anabi sallallahu alaihi wasallam hadimi wa ya anabi wuji dima ya anabi e kudabawu sabaji ta fele ya ga yabo yanzu bubo bi adini a fele ya ga ya gimi aljanna wa amma ki anabi ga tubo egi gimi ne wa ki wujan anabi ga yi kaya ni mu na musu da amfani wa nan awu kunno ngaba mu yi kaya ni man nan na ga kirkira tu ko ga karkara tu sahaba wuce annabi ga egi gimi ne wa do ma fele ya ga mi gimi aljanna to ngala akida ya sunna e ba hukunci ya zandwa ga egi gimi na da na ya gimi aljanna da na bai zage ji ibada tuna eza iza didi, dede ba ga tsoci tu bai wa iza gurma sai ba ga tsoci aljanna fe cin bu ga hukunci ba ga yabo kurubo wa je kiyo e gimi aljanna ma walle za gu baya ibnu kasir bi hadisi e ti ga wuce suratul nisa bo fe wugwaye bayani ti gafara tsoci wannan zaini za ibada zaini za banza to mu za ibada na ne ba yanzu da na ji ibada wani mu bele yi yuye mai tun da dai fundo ci mu fe ga ga wannan to ci a fabe waya so ci tu malaika gora ya zagu baba na kiji faro annabi yayi labari ganna sai za ibada rana so ci ga ina kun ga shi ba mu gi wani ba hukunci bai ga da gafara so ci nan aljanna shi ba a ci ga nan muhammadu yayi labari sallallahu alaihi wasallam ne huwa ga hukunci ba ci musulmi wuri hatsari salawai ce le baga akida nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yi zaga kafira sai zai nan sahabe tiwon wa ga wani ya gina aljanna sai za da nan su tiwon so ko yayi akida wangi na nan muhammadu lawina sallallahu alaihi wasallam hadisi ya boro ugayi hadisi ne ba za yi to sun yi ya sallawa na. ngai lafazi etiyan addu'a ne wa gai ba su mai tayyona wa fi lafzin li muslim lafazin imam muslim ga idza tashahada ahadukum zandondo ta ce bo na gabe ga waji karatu ya tayyana yasta'iz billahi min arba'in su sa gani bai tsoci bai guni ya kula wuga gan alahuma inni a uzu uzubi kamin azabi jahannam su kome wata sabi wani gani bai azaba ya ji mai ar bai azaba kabari bai fiti na rayuwa ya bai fitina ya tutsi kin dona hadisi bai shi zana bogo wani da mini yana sunna lawi na musulmi ga wati ubura gibe etun ibadu yi ma wata ta gani bai toci shan rije tuyen ya ku musulmi wata ta gani bai ewu bakwai sallan dondo iyali oji lugwa ma aduwan na shi dalgwa karatun haka ta yau kawai ma aduwan na lawa wani ya zaji ji da alkhairi je kan da ma fitina ya zaji uke ya mun ba amma bai ji jan aduwan na yan dondo tsoci ayo na wato albarka galo wa da dufe lafiya zan da ce giga waji da gwata gi ga mun da aipatation yau zan da ci gwata mulkin da ba ku gona zan da ci gwata ya yi mi mu ba gawa waji da aipatation yau wani wa madufe bayan zan da ci gwata ya dukiya ba ta rayuwa da fitina zan da ci ilimin wude na wuga fe fitina yi wai yi jelebo su kusi bai kira shi ne a ce ga hadisin ne wuga ga azaba kabari ya ji tabbata wujji kendo na kungiyar da ci tiyan safi musulmi jogan azaba da kabari wa allah an kaliyaji adda nan situ a ga wani ga lo kabari ne za a so na wa alama ya bai jin azaba ne ya buga azaba ne ya bai an kaliyaji a'a sifaye musulmi waga iman bayan don so shiga gane wuya wuya waya. a ga addu'an ne tsaza gan bai shubuwa shi ya ije gan bai shawa ije ebe ne ya guba na gaji za laka daga shubuwa sai shawa a caga marifatu du'ati sau ya e zamu ji mu ba su tsa gan bai zan don yi za dede ne eh ngole shetan za dede wo so ci ji foro la ya annabi gulu wi gutsa igan da fitin wi bunwa bezo bai shi kuma la gutso aluma shi sa hadisi ya gurin gai alhadisu tasi a ashara ba da almiya hadisi ya shi tso ce tu a shidin ne a abdullahi bin amr bin as a abi bakri suddik radiyallahu anhu annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi sallam, allimni du'a an ad'u bihi fi salati abdullahi ya gina amre gina as ga abubakar siddiq na yi tishiyar musulmi shi zuma ya nabi muhammad da wani sallallahu alaihi wasallam ci bai boyu ya sahaba na shi nan ga annahu qala na abubakar bai ga gan bai nabi sallallahu alaihi wasallam yi fanno cin ga allimni an ad'u bihi fi salati la addu'a wumi addu'a na to ya febba da mini sallan bodan qala annabi fe ga duyi ga kul alahuma inni zalamtu nafsi zulman kafira wagata ya gumi cha aduwa na shi wuna salatu ibrahimiya wa gumi a aduwan na gbozuma feji ga alahuma ya wato ce inni zalamtu nafsi miya tita cin ji boshi zulman kafira boshi na dokuna mai titacin cin ti binakuna dokuna wala yafiru zunuba illa anta amma da zai fawo bai zai titule fi wuce wani rai sai wai Fafirli magfirata mai indi so ko fa bai mi mai wafi fayawai warhamni guyemi innaka antal gafurur rahim waga yi tsune fayo gani bai wuce shi na waga mai tsuna haji wala ya goye afi ya wuce shi na hadisin ne wi ga mustahabi wani ya ba duwa wangi da sallah wani a ga wa goye zan dunduna ba duwa na wucagar bai kiyo gomi ga gumiya ga wa mini o gboro gilo ba to ci ma awu to ci ga za su lube wayo awu to ga waye na goya na kan don wa ga musulmi di akida no da yamma qur'anu ga wala tuzaku anfusakum e ga wati ta ce je gboro gima zan don du ga lati ga yen wayo ma awa e wa fari musulunci ba e ba tun ibada ko mu'amala ba ngala nabi ga ga inni zalamtu nafsi ganci wa ga waga ci zo gaza laifi wayo kan gaganci wace waje kiyo wace ke tsoci bai ji wangi na ji hadisi bai bai na kan ganci na ya paulo ba tsoci na wace wannan wutoci mai wakan zan jikan zan yami jikan zan yami a don gumi gan bai sunna ya tsoci ji bai kikin ya tsoci bugu mai katon ciko na ila mini hadisin nan to insha Allah ta'ala hadisi bai katun ya gikini na wugai hadisi ya shi tun cetu ishi daidai an aisha ta radiyallahu an haƙalat daga bana na aisha wato ci bai yi yuga gama sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan bada an nazalat alai annabi sallallahu alaihi wasallam taba ji sallah yare zuma na tsoci cin sura izaja nasrullahi wal fatu yuna illa ya kulu fiha sai wọn bebe e ní ne da bako sallawo ngai subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma gfirli subhanaka ló fi autoci rabbana ya autoci wa bihamdika kinkin bata wan fiyawe allahumma gfirli ya autoci fa bebe وفي لفظ لفظ إنه شو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم وافي يكثر واجو دوكو أن يقول بيغنغيا في ركوعه وسجوده بس سجده وغني به ركوعه واجو دوكو بيغنغيا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي riwaya ndo cobin ga ya ta'awwalul qur'an annabi ya fi wajin fi lotu bi qur'ani ki tuna wani lobe qur'ani na ngai ga gan ci jun foro ga wasabi bi hamdi rabbik wastaghfir suratul nasr bi wuci mi wadi fe lotu bi umarni na ci jun na da mudamin ya sura na ja ce karshe na me wugwa ga musulunci a gobe na lokacin ubele jama'a je lo musulunci bai ne wannan iza jaa nasrullahi wal fath ke wuce ci ga biya wal fatu ganin ga da maka ne ga fatu maka allo maka maka ci shi na mi go bata cuta da sun halwa zai ni wuce yana zai ji gagu wuna su bai jiji na in eh, sun da za wuce kulfatu ga wasu wara aitan nasa wale zawon gishi ya da kolo na fi dini la gana dini ya tsoci afuwa da jama jama ya jifo ya jifo zama na fe ninni a fe soso lobo eh, za bai ga da jautu na fe sun da wawa gali waya da galatoci ga ga kazalika kuntu min kablu lawa allahu alaikum kendo na di zai fita ci zai je lakulo kimiyya ce so musulunci a ci gomi wa nan a ci a ga ya tsofe fi maka bu ya fe soso na yago musulunci na fe soso so ko ci be ji nima ya ci a ka bu ya ci a da zanta ta cikin mu ko zan do na ji fahimta addini na ci a ga wajibi kara kara in ga mulawa la zan do ci mi nula ya ji yan to sahaba na biji kara kara in ga ci a adde na zunda mu mi guci na a'a bai wuce annabi ya jufe dokun bai ji jin yake tasbihu ne bakin da na toci ju foro ga fasabbi bi hamdi rabbik wastaghfiru e eh, waga zaga kuku uge da ajali ji doku be kin wa den nanu sa ko ndanu sa ji foro doku be kiyo istighfari gadbe tasbihu da mine na sura ne wina muna annabi da karshe yi jeli gala toci gu doku be kiyo istighfari wanda sujada wani sallah na nafila to yin farila subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli waga yazo dokun da jijimin ya foge lolona mm. ka tuna jila hadisin na wani wugai musulmi doko gani bai kiyon addu'a da rukubo gani bai sujada addu'a na da muhimmanci sarawai eh, musamman ito yin sallah ji fi mai gan bai istighfari ebo bi cicin do cinu ji fawe a wuda mini sallah wani ga wale annabi ga ji sallah mazune na wai ce mai yi. asrafulla asrafulla asrafulla ya tuwa wa kitso shi ga sun ma fi domin a fada nas wa stafirullah ya ga gutu ajimi ya doku mai kiyo ga fare ya muna mun zo na wa lopin ibada ya ya ko bi da ta ga da ba ga mu laiwa ga wacce gorage ba ya tun ibada ba eh, eh. ago waje je kin da na wani wiye kwayin farko agu sai na aliyu ga na guwe muhimmanci na musulmi kai na naurayi waga tun ibada no gugu fi damu yawe sarawi bana wuji tupata egwa ji tupata egwa a caga katuna ila hadisin na wani gai gaga wasila na gega wasila bata na bayan gugoyen addo wani gai ezu kin soce omoli soce tate omodo kuma idan yi wasila ne lagwa duwatsa ne kan dorowa bi aduwa jiji ya fa istifa ya fa kike shi la aduwa ga fi gugoci tsoci aduwa ji fi gugoci tun na gai gurgudo ne karatu ya umdatul haka ne muhammad ne alhafizu abdul gani al-magdisi tsoci goyen man gogon da alkhairi suna duna alkhairi na da wani tsoci mushuyi شغل سوتش أديو كعبة وجوز يبوا يدفعن اللي ما دين الله ودوجونا سوتش كعبة وين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك